الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 16 kuma muna cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya karshen aya ta 46 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 47 inda ubangiji ta yake cewa qalat rabbi anna yakunu li walad qalat rabbi anna yakunu li walad ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وبنجي تعالى ايتي قالت سي مريم تتي ربي أنا يقول لي ولد يا الله تيا يا ذا أين سامدا ولم يمسسني بشر alhalin mutum bai taba ni ba wato ni ba bai miji ba kuma ba lalata zan yi ba wani namiji bai sadu da ni ba kuma a ce in samu da kada sai Allah ta'ala ya ce kadhalika Allah yakhluqu ma yasha haka Allah yake halittan abun da ya ga dama idza qada amran in yana so ya hukunta ta? fa inna ma yaqulu lahu kun yakan ga abun kasance ne fa yakunu sai kasance wato a can ba ubangiji ta ya gaya mana mala'iku sun yi wa maryam albishir za ta samu da shine annabi isa alaihi salatu wassalam kuma wannan dan mai matsayi ne a wajen Allah ta'ala yana da matsayi a nan duniya annabin Allah ne a lahira ma yana da matsayi annabi ne mai ceto sannan kuma zai yi wa mutane magana tun yana jinjiri da kuma bayan ya girma kuma yana cikin mutanen kirki wanda suke salihai annabawan Allah to da aka mata wannan albishir din qalat sai tace rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsatni bashar ya Allah ya za a yi ya zama ina da da alhalin babu wanda wato ba wani mutum namiji da ya taɓe ni wato ba wanda ya sadu da ni ni ba ni da aure ko ba ni da niyan aure sannan kuma ni ba zan yi lalata ba sai ya za a yi in samu da don samu da hanya ɗaya ne kawai namiji ya sadu da mace ko dai ta aure ko ba ta aure ba to ko ɗaya babu to shine Allah ta'ala ya ce to ai yana halittar sai ne ga dama ba dole sai namiji ya sadu da mace Allah zai halicci da ba zai iya halittar dan ko da wani bai sadu da ita ba kuma haka ubangiji ta alai yi saboda al'amarin sa kunni kasance ne kawai sai abun ya kasance ba kamar yadda wasu suke cewa kun ko ya kunu ba a kun din kawai kasance kawai shikenan sai abun ya kasance saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana halittar abun da ya abun da ya dama qala rabbi rabbi na ma'anansa rabbi sai aka shafe ya unidai kuma ya halatta a shafe a bisa larabcin da yafi fasaha a wajen larabawa maimakon ka ce rabbi inda munada ne ka ce ya rabbi domin an shafe yawon qala rabbi ay ya rabbi to ya fi a ce ya rabbi amma ya halatta ya halatta kuma a ce ya rabba ko ya rabba ko ya rabba wato kana da fiskofi guda biyar ko ka ce ya rabbi ko ya rabbi ko ya rabba ko ya rabba ko ya rabbiya wanne larabawa suna yin su kamar yadda ibn da yake cewa waje almunadan sahha in yubdiya ka abdi abdi abda abda abdiya to da aka sanya munada inda da ya'un aka raba shi da ka sanya shi da fiskoki guda biyar ko ka ce abdi kenan ya abdi kenan ko abdi ya abdi ko abda ya abda ko ya abda ko ya abdiya duk wanda ka yi ya yi. amma dai qur'ani ya fi daukan mai fasahan sai a shafe ya umutakallim din a ce rabbi kawai to anan maryam ta ce ya ubangiji ta ya za a yi na zama wato ainihin ina da ɗa qala sai mala'ika ya ce mata kadhalika ya yakhluqu ma yasha malaka nan ubangiji ta ala yake halittan abin da ya ga dama babu abin da ke gagaran sa al'amarin sa mai girma ne la yujizu shay ba wani abin da ke gagaran sa mala'iku ne suka mata albishir amma tun da Allah ne ya aiko su sai ta ce ya Allah ya za ina samu da mala'ika sai ta wanda to ai ka Allah yake al'amarin sa Allah yana halittan abin da ya ga dama idan ya nufin al'amarinsa to sai ce abun kasance sai kasance ma'ana idza qada amran idan yayi hukunta wani al'amari yana so ya kasance fa inna ma yaqulu da hukun fa yaqulu kasance sai abun ya kasance ma'ana ba tare da wani jinkiri ba yana cewa abun ya kasance take kawai wato ani zai kasance bayan umarnin Allah ta'ala ba tare da an samu wani jinkiri ba don fadin Allah ta'ala a cikin suratul wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar al'amarin mu kalma ɗaya ne kawai kamar kittawan ido in Allah ya ce kun ita ce kalmar to kamar kittawan ido sai abun ya wato ainihin ya faru so da haka in Allah ya nufin ya yayi halittansa ko ya zartar da wani abu to yakan wa abun umurni ne kawai sai abun ya kasance to wanda al'amarin sa haka ne ai ba wani abun mamaki ya halicci da a mahaifar mace ba tare da namiji ya sadu da ita ba wannan kuma shine abin da ubangiji ta alayi annabi Isa sai zama ta wannan hanyar shi kuma yazo sai zama aya ga mutane shine kai aka same shi ta wannan hanya sai Allah ta alayi ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن ubangiji ta'ala ya ci gaba da gaya maryam siffan ɗan da zai bata bayan yau ubangiji ta'ala ya ce mai matsayi ne kuma annabin Allah ne kuma zai magana yana jin jiri sai Allah ta'ala ya ce wa yu'allimuhu kitaba Allah zai koya masa rubutu annabi Isa za a koya masa iya rubutu wal hikimata da kuma hikima shine kowane abu a yi shi yanda ya dace wat taurata Allah zai koya masa at-taura wal injila da injila wato zai haddace su a kansa at-tauran da aka saukar wa annabi Isa da kuma injilan da aka saukar masa shi annabi Isa alaihi salatu wassalam saboda haka ubangiji ala zai koya masa rubutu ya zama mutum ne mai rubutu don iya rubutu ilimi ne sannan kuma da hikima hikima sun ce shine as-sadadu fil qawli wal amali wato duk abin da zaka faɗa ya zama daidai zaka faɗe shi duk abin da za ka aikata ya zama daidai za ka aikata komai a yin da ya dace za ka yi shi to wannan shi ne ake cewa hikima idan mutum yana abubuwa ba yadda suka dace ba to sai a ce bai da hikima shi yasa ilimi ake ce masa hikima don abu a bisa ilimi za ka yi shi to ai za ka yi shi a daidai idan ka iya gini in ka zo sai a ga daidai kake in baka iya ba kuma kwaba za ka yi to baka da hikima kenan haka nan dukkan abin da za ka yi a rayuwa in akan ilimi za ka yi shi to kenan akwai hikima a cikin sa don za a yi shi yadda ya dace amma in ba akan ilimi bane to ba za a yi shi yadda ya dace ba ko kuma a ki aiki da ilimin a yi shi yadda aka ga dama to wannan shi ma sai zama babu hikima a ciki sai sa ubangi ta dace wa hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan in za ka yi da'awa za ka yi wa'azi kai da hikima da aka fara da hikima to sai aka ce da wa'azi mai kyau wato kafin a ce ka jawo ayoyi da hadisai shin wannan maganan ma ya kamata ka yi ta anan kuma da wani irin salo za ka yi ta da'awar ta wani irin salo in nasiha ne da wasu lafuza za ka yi amfani kuma ya kamata ka faɗa anan ne ko ba a nan za ka faɗa ba to sai ka fara amfani da hikima tukun sannan ka lalubo kuma dalilanka ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-mau'izatul hasana wato wa'azi wanda yake mai kyau saboda haka hikima abu ne da ake ka a wajen wato ainihin kowa da kowa to ubangiji ta'ala ya sanar da annabi isa hikima a wajen magana da kuma wajen aiki bai zai abu ba ka ce wai wannan kwaba ne bai zai faɗi magana ba ka ce yayi kwaba a cikin wannan magana ba fasaha ko balaga a cikin annabi isa Allah ya kare shi daga wannan sannan Allah ta'ala ya sanar da shi a taura shine littafin annabi Musa saboda annabi Musa ya riga shi zuwa sannan kuma ya sanar da shi injila shine littafin sa abinda ake nufi shine ya haddace su gaba daya ibnu kasir yace ya fadu hada wa hada kaga a taura haddace ta yana da wahala da ma haddace ta tana da wahala don su ka sauko daga sa sai yasa da a tauran suka neme ta suka rasa ta yahudawa sai uzairu ya kawo ta da kafin suka ce wannan dan Allah ne in ba dan Allah ba wajen haddace a taura to da babban al'amari saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sanar da shi waɗannan wato littattafan gaba daya sannan wa rasulan ila bani isra'il Allah kuma ya sanya shi ya zama manzo zuwa ga banu isra'il sune nasara ubangiji ta ya aiko shi zuwa ga wato ainihin nasara shikenan bayan ya zama annabi har ya zama manzo tun kafin a dace shi an wa maryam an mata albishir cewa ga yanda ɗanta zai kasance kuma anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum dai cewa banu isra'ila na zo muku da aya daga wajen ku ita ce mu'jiza ina da tahilai da mu'jizozi wanda suke tabbatar da cewa ni annabin Allah ne anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr ni zan halitta muku daga tabo ka hay'ati at-tayr kaman kamannin tsuntsu wato zan suranta zan gina kamannin tsuntsu da tabo ne surar tsuntsu da tabo fa an fuku fi sai ne tusa a cikin sai fura wa yakunu khairan bi idnillah sai zama tsuntsu da izinin Allah sai kuga ya tashi kawai da izinin ubangiji ta'ala Allah ta'ala ya sa masa rai sannan wa ubriul akamaha ina warkar da makahu wanda aka haife shi da makanta wal abrasa da kuturu wa uhyil mauta kuma ina raya macece bi Allah da izinin Allah wannan dukkan mu'jizozi ne na wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun kuma zan ba ku labarin abin da kuke ci abin da ka wa zan gaya maka wa ma tadakkiru da abin da kuke ajiyewa fi buyutikum a cikin ku. abin da ka ajiye sai gobe zaka ci ma annabi Isa zai gaya maka sannan yace inna fi zalika laayatan lalle a cikin wa'annan mu'jizozi na annabi Isa akwai aya lakum a gare ku in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'mine ne wato nasara akwai aya da take nuna cewa shi annabin Allah waɗannan ne mu'jizozin annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mu'jiza ta farko shine yakan suranta tsuntsu wa mutane daga tabo ya dauki tabo ya gina ya gina sai mutu da sai tsuntsu ko mutum mutum din tsuntsu sai ya gina shi da bakinsa da kafafuwansa da komai gashi nan tabo ne amma yana busa a cikin sa ya fura shi haka shikenan sai tsuntsu ya tashi da fuka-fukan sai ya zama tsuntsu mai rai kaga wannan in ba annabin Allah ba ba mai yin wannan wannan duka da izinin Allah ne Allah ne yake yin wannan aikin don ya nuna gaskiyan annabi Isa alaihi salatu wassalam cewa shi annabin Allah ne yahudu su yadda da haka kuma nasara ma su yadda da wato ainihin haka ne sannan kuma yace wa ubri'ul akmaha ina ainihin warkar da makaho al akmahu shine allazi yuladu a'ma wanda ake haifansa da makanta ba wanda ba mai dundumi ba kamar yadda suke faɗa ai mai dundumi ne mujiza ma ba ta bayyana ba likitan garin kuma zai iya masa magani ya warke irin yana haka na ido da sauransu a'a makaho ne da aka haife shi da makanta babu wani likitan duniya da ya isa ya buɗe masa kaga kalubalen zai fi karfi a nan duk likitan da zaka je a duniyan nan komai ƙwarewansa, in dai an haife ka makaho bai isa ya buɗe maka idon ka ka gani ba to amma annabi Isa shi yana iya bude ido in ka zo sai maka magani sai idon kai budu da izinin Allah to kaga wannan ita ce mu'jiza ke sannan wal abrata da kuma kuturu shi ma kuturu ba warkewa ai cuta ne mai wahalan warkewa a ce yatsun sun nan ne suna diwa kuma su warke har sa su zama sun miƙe ya zama irin yatsun mutane ai kuturu ko ya warke sai kaga alamar cewa akwai kuturta a tare da shi to amma annabi Isa yana addu'a kuturu ya warke dawo kamar bai taba cutar kuturtan ba kwata kwata kaga wannan mu'jiza ne sai da ya tsansa sumul kamar na kowa makawan da aka haifa da makanta ya dawo yana gani kamar ma ba da makanta aka haife shi sannan ce wa ukhil mauta bi iznillah ina raya matacce da izinin Allah kenan ba da ba da izini na ba ko ba da iko na ba anan ya maimaita bi iznillah ko dama can ya faɗa akan maganar tsuntsu yace bi iznillah da izinin Allah yanzu nan ma ya sake maimaitawa da izinin Allah saboda me saboda ainihin kada wani ya tamanin shi Allah ne shine mai yin wannan aiki saboda haka yana yi ne da kuduran Allah da ganin daman Allah da ikon Allah da ganin daman Allah yake raya maciccen ba wai da ikonsa da ganin damansa ba don kar wani ya dauke shi shine Allah subhanahu wataala al-qurtubi da wasu waninsa ma al-qurtubi a tafsirin sa yace annabi isa ya raya rai guda hudu ne ya raya wani mutum da ake ce masa azara wanda ya kasance abokinsa ne ya mutu sai ya tashe shi da izinin Allah sannan ya rawa mutum da ake masa ibn al-hajjud da bintul ashir da kuma sa'ad bin nuh duka ya raya su suka tashi suka yi magana su din ne dai suka rayu zuwa da lokaci suka sake risa domin ya nuna musu mu'jiza to annabi isa yana yin haka to amma dukkanin wannan yana yi bi idnillah da idnin Allah domin karka dauke shi cewa shi din ne Allah annabi isa ba Allah ba ne Kama duk da haka nasara wasu daga cikin nasara sun ɗauke shi Allah ne suka ce ai Allah ne in ba Allah ba zai wannan aiki wasu suka ce in ba Allah ba ko dan Allah za a yi mace ta haifi mutum ba tare da namiji ba to kaga wannan jahilcin su ne yasa suka yi haka shi yasa Allah ta'ala ya yi kafurta su kamar yadda yake a suratul ma'ida da kad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha khaliqu salasa wato Allah ta'ala ya kafirta wanda suka ce Allah na ukun uku ne allolin guda uku ne Allah ɗaya ne daga cikin wato Isa Allah Maryam Allah Allah Allah sannan kuma yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wadanda suka ce Allah shine al-masih dan maryam shine annabi Isa su ma sun kafirta to kaga annabi Isa ba Allah kuma ba Allah bawan Allah ne bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wannan shine gaskiyar magana duk abin da yayin nan ubangiji ta'ala ne yi shi manzala ta suma da ya dauki kasa a yakin badar a hannunsa kawai ki kasan ya wasa kafurai ta cika musu idon su gaba daya da sau biyun wannan aka ci galba a kansu Allah ta'ala ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah ai ni ban ba kai kai ba Allah ne so sai ya kuma annabi Isa zai raya mace ce kuma a ce shi yayi haka ubangiji ta'ala ne don wanda ya fi ba ya fi wahala ya fi ba da mamaki saboda haka ubangiji ta'ala shi yayi wannan ba annabi Isa ne ba amma ya masa hakan saboda me saboda dalban mu'jiza wanda take nuna shi annabin Allah ai mun karanta a can baya annabi Ibrahim ya nemi a raya masa mace ce gani ya kama tsuntsaye ya kashe su kuma Allah ya sake raya su kaga Allah ne mai yin abu to shi ma nan ubangiji ta'ala wato ainihin shine mai yi wannan ita ce babbar mu'jizansa kuma ita ce mu'jiza ta saboda haka annabi Isa annabin Allah ne amma ya zo da mujizan raya mata wasu daga cikin yan bidi'a suna kawo ta kitta wanda ƙarya ce ba haka bane cewa Abdul Qadir Al-Jiyani wanda ake danganta masa abun nan ɗariƙan kuma bai santa ba ma bai da labarin ta a duniya bayan ya rasu aka kirkiro wai wata ran yayi munazara da wani banasari ya tattauna sai banasarin ya ce ai annabi su ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi Isa shi kuma Sheikh Abdul Qadir Al-Jiyani sai ta annabi mu ya fi naku shi nasara ya ce annabi Isa ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abdul Qadir Al-Jiyani ya ce annabi Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi Isa kuma hakan ne to sai dai irin wannan tattaunawa ma manzo Allah ya hana ta kaza kana ta wani jayayya domin kar ya kai ga ka taba me ka taba wani annabi shi yace da shi yasa ce la tufaddiluni ala yunus bin matta kar ku fifita ni akan me yunus kan matta saboda kar ka zo kana wannan din kuma ka je ka kuce wani annabi sai ka je ka fita daga musulunci gaba daya wai da ya faɗi haka sai aka zai tambayi nasara me dalilin ku sai ba nasarin sai ta ai annabi su annabi isa yana raya mace ko kuma annabin ku bai taba raya matacce ba kuma haka ne manzala ta sama daga cikin mu'jizansa babu raya matacce amma annabi Isa kuma ya raya matacce sai ce saboda haka yace to annabin mu ya fi na ko wai sai shi Abdul Qadir sai yace to ku annabin ku idan zai raya matacce me yake cewa yace yana yana cewa kun bi iznillah tashi da izinin Allah ba na Allah ce maza wa uqil mauta bi iznillah ma tashi da izinin Allah yace to naku annabin da izinin Allah yake cewa sai ce to ni wai sai ce ni ɗaya ne daga cikin malamai na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka nuna mini wani mace ce zan tayar maka shi da izini na ba da izinin Allah ba wai sai ya nuna wani kabari sai ce kun bi izini tashi da izini na kawai shi kenan mutumin sai tashi da rai da kaga daga jin wannan ka san ne annabin Allah ma da izinin Allah yake ballantana wani wali saboda haka irin wannan tatsuniyoyin su ne ake cika mutane da su a gaya maka wannan a gaya maka wannan sai a zo a ɗaukaka maka wani fiye da annabin Allah sai a nuna maka ya ji annabi ne. to duka wannan tatsuniya ne da babu dalilai kwata-kwata a kan saboda haka wannan ba gaskiya ne kuma Abdulkadir Ajiya ne malami ne mutumin kirki ba zai wannan ba sannan yake wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum zan ba ku labarin abin da kuke ci da abin da kuke ajewa a gidajen ma'ana annabi isa in ka fito waje ka da shi a hanya zai gaya maka abin da ka ci yau zai ce wa taliya ka ci ko shinkafa da miya ko ka ci farfesu a gidanka ko koko da kosai ka sha baka gaya masa ba sai ya gaya maka sannan zai ce gobe kuma kaza za ka ci ka aje kaza gobe za ka ci zai gaya maka wannan amma duk wani yana yi da wahayi ne ubangiji ta'ala ne yake sanar da shi sannan shi kuma sai ya faɗa in Allah bai sanar da shi ba bai zai faɗa ba don bai san gaibu ba bai san gaibu ba to da haka annaba Allah yana kore musu irin wannan da kaga wannan ita ma wata wato ainihin mu'jiza ne ya ga maka abun kuma abun ya zama wato ainihin haka ne sai Allah ta'ala ta yi inna fi zalika la ayatan lalle akwai aya a cikin waɗannan wato ainihin kistoci da kun a gare ku in kuntum mumini in dai kun kasance masu imani za ku yi imani da annabi isa a bisa cewa gaskiya ne abun da ya zo da shi daga allah to ubangiji ta'ala yana aiko kowane annabi daga cikin annabawansa da irin mu'jizan da ta dace da mutanen zamaninsa a zamanin annabi musa sihiri ne ya fi farashi sihiri da rufa'ido da dahu to da haka yanzu nan za a maka sihiri yanzu yanzu za a yi wani abu na tsafi ya baka mamaki to da Allah ta'ala ya tashi aiko annabi Isa fa ya bashi sanda wanda take maganin sihiri ita sannan in an sake ta tana haɗiye duk wani tsafi da aka sai Allah ya bashi ita da ya sake ta ita zama macijiya wannan mu'jiza ne shi nasa daga Allah ne ba sihiri wani in ya kama ta kuma sai ta koma sanda shi yasa da Fir'auna bai yadda ba sai ce sihiri ne annabi Musa yake sai tara dukkan masu sihiri gaba ɗaya na ƙasar Masar aka zo aka hada su a wuri ɗaya a ranar idi suka zo suka sake sandunansu da igiyoyinsu suka zama wato ainihin macizai manya-manyan macizai abun tsoro shikenan annabi musa ya take sandansa ta zama maciji kuma ta haɗe dukkan waɗannan macizan nasu gaba ɗaya sannan ya sake ɗaukar ta koma sanda to kaga wannan sai suka bayanci abun ya fi ƙarfinsu, lallai nasu ba wannan sihiri ne amma na annabi Musa ba sihiri bane domin idan da sihiri ne ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi to da haka annabi Musa ba ba tsafi yake ba bai yi tsafi ba to da haka sai suka yi imani a lokacin su kansu masu sihirin suka yi imani wa gulibu wa gulibu hunalika wa anqalabu sabir ko da aka rinjaye su suka kaskanta a ƙarshe suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun suka yi imani da ubangijin talikai shine ubangijin annabi musa da annabi harun alaihi salatu wassalam to kaga abin da yafi dacewa dama a wannan lokacin shine aiko da annabi mai mujiza wanda za ta yi maganin irin waɗannan tsafi to shi kuma annabi isa a lokacin sa likitoci ne suke farashi masu magani a lokacin shi ne yake yake farashi ai akwai mai magani kaza nuna ƙwarewa ne na iya bada magani da warkar da abubuwa to sai Allah ta'ala ya turo shi da irin waɗannan ayoyin waɗanda ba za ka ainihin samu irin wannan ba kwata-kwata domin dukkan maganin mutum ba zai iya warkar da makawan da aka haife shi da makanta ba zai warkar da kuturu ya dawo kaman lafiyayyen mutum kaman kowa da kowa ba sannan ba zai iya warkar ba zai iya tada macece ba to kaga wannan maganar magani kuma ta kure a nan kenan tunda shi macece ma yana tada shi da izinin Allah da haka sandararren abu zai iya busa masa rai da izinin Allah ya gina abu mai rai sannan ya busa masa rai kuma ya tashi to kaga wannan kuma ya zarta irin magungunan su wato ainihin da suke yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin ana tinkaho da fasaha da balaga da iya magana da tsara waƙoƙi to shine ubangiji ta ala ya turo shi da alƙur'ani kowa ya zai je tsara magana ya zo ya faɗa ya burge ya je tsara kutuba ya zo ya rera ta ya burge ka san ba yaren da ya fi larabci fasaha musamman in za a tsara kutuba ko kuma a yi waƙe a suna da kasuwanni na baje kolin waƙe so kuma ja da so ku zai mutum nan haka za a zo ana yi ana sauraron su ana yi sai ubangiji ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani alqur'ani kuma ba waka bane littafi ne mai fasaha wanda babu wanda yake zo da irin shi kenan aka kalubalance su su wani irin alqur'ani suka kasu ku zo da aya goma suka kasa ku zo koda da sura ɗaya ne irin ta wannan abun ya gagare su saboda haka alqur'ani sai zama gagarau da aka yi zama mu'jiza ce wanda ga masu fasaha da balaga da iya magana amma kuma ba za su iya kawo wani littafi da ya kai alkur'ani ba saboda haka haka manzala sama ya bar duniya babu wanda ya kawo kuma har duniya ta tashi ba za a iya wato ainihin kawowa ba sai Allah ta'ala ya ce musaddiqa wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم Ubangiji تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراه nan zo annabi annabi Isa dai zo musaddiqan yana mai gaskantawa lima baine dai ga abin da ke gaban sa min at-taurati na at-taura wato zai gaskanta littafin at-taura da zai karyata shi ba li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma zan halatta muku shashin abin da aka haramta muku a at-taura ko kuka yi sabani wajen halaccin sa waji'tukum bi ayatin min rabbikum na zo muku da mu'jiza daga wajen ubangijinku dalili da yake tabbatar da annabta na da manzonci na haka zai ga jama'a ta fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa adi'un ku bi al'amarina inna Allah rabbi wa rabbukum ubangiji ta'ala shine mahalicci na kuma mahaliccin ku fa'buduhu ku bauta masa hadha siratun mustaqim wannan shi shine tafarki madaidaici wanda babu karkacewa a cikinsa. in ka kauce wannan to ka bata ne kawai ba akan shirya kake ba ubangiji ala ya ce annabi Isa zai gaya jama'an shi yana mai gaskanta littafin da ya zo a gaban sa na at na annabi Musa ba zai yi inkarin sa ba zai tabbatar da shi duk annabin da ya zo yana gaskanta manzoncin annabin da yazo kafin sa da kuma littafin da aka saukar masa yasa annabi Isa bai ce at-taura ba ne? bai ce annabi Musa ba manzo bane inda haka ne sai ya zama rikici tsakanin annabawa ne za ka gaskanta su ma so da haka sai gaskanta shi manzo da sa kuma da yazo bai yi inkarin at taurawa. bai yi inkarin injila ba ya yi da su kuma bai yi inkarin annabtan annabi Musa ba bai yi inkarin annabtan annabi Isa alaihi salatu wasallam duk ya yi da su ya yi imani da su kuma ya yi imani da at-tauran ƙara ma karfafa ta yake kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin wata suran wa anzalna ilayka dhikra لتبين للناس ما وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه Allah ta'ala ya ce mun saukar maka da littafi da gaskiya wanda yake gaskanta littattafan da suka zo kafin sa kuma yake hukunci a su to da alqur'ani ma da yanzu ya gaskan ya gaskanta taura ya gaskanta injila sai dai don an jirkita wani abu to abinda aka jirkita kuma qur'ani bai yadda da shi ba abinda aka canja qur'ani bai yadda da shi ba sannan qur'ani shine mai hukunci akan sauran littattafan in ka samu wani abu na alqur'ani ya saba da na at ko injila dole alqur'ani zaka bi ba zaka bi at ko injila ba sannan yake wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum don na halatta muku shashin da aka haramta muku a shari'an annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ne zahirin wannan aya cewa akwai da haramun ne a shari'an annabi Musa amma a shari'an manzon Allah a shari'an annabi Isa alaihi salatu wassalam halal ne to da haka kenan wannan yana nuna annabi Isa alaihi salatu wassalam ya shafe wasu bangarori na shari'ar at-Taurat kamar yadda qur'ani ya shafe wasu bangarori na shari'ar Attaura taura da injila amma wasu malamai suka ce ba shafewa yi ba ya yanke hukunci ne wato su tsara su abin nan yahudu suna sabani akan wasu abubuwa cewa Attaura ta haramta su ne ko ta halatta su shi kuma annabi Isa idan ya zo sai ya bayanin a'a ga yadda abin yake wannan abu halal ne ba haramun ba kenan yana riba gardama ne a wato ainihin tsakanin su a da suke saboda suna jayayya su yi kurakurai annabi isa idan ya zo sai ya bayyana musu ga yanda abun yake halal ne ba haramun ba ne shine ma'anar ina halalta muku shakin abun da wato ainihin aka haramta mu? wannan kamar yadda ya zo a cikin suratul zukhruf ubangiji ta'ala yake ya ce wa yubayyana lakum ba'd allazi takhtalifuna fi dan in bayyana muku shashin abin da kuke sabani a cikin sa daga cikin hukunce hukuncen at-taura na al'amarin addinin idan mun yi sabani annabi isa sai yanke hukunci ya ce a abun ga yadda yake ba yadda ainihin wato ainihin kuke kuke nufi bane sannan ya ce na zo muku da aya daga wajen ubangiji ita ce mujiza wanda take nuna gaskiyansa cikin dukkan abun da yake faɗa annabi isa alaihi salatu wassalam gaskiya yake sannan sai ya ce fattaqullaha wa adiun ku ji tsoron Allah ku bi wato al'amarin annabi isa alaihi salatu wassalam domin ubangijinku mahalicinku da mahalicinsa duk ɗaya ne ma'ana ana wa antum sawa'un fil ubudiyya ni da ku duk ɗaya ne mu bauta Allah ta'ala shine mahaliccinmu idan mun yi haka su siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici wanda babu karkacewa a cikin wato tsoron Allah da bauta Allah ta'ala shi kadai da tabbatar masa da kadaitaka wannan shine tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikin sa to duk wanda ko bi wannan tafarkin shine wanda ya bi tafarkin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul an'am yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Allah ta'ala yace wannan tafarki na ne miƙeƙe ku bi kar ku bi ƙanana ƙananan hanyoyi sai su ɗauke ku daga tafarki na inji ubangiji ta'ala kuma yace wannan Allah yana mana wasiti da shi domin mu ji tsoron Allah to da haka hanyar Allah ɗaya ne ita ce alqur'ani da da sunna tabi alqur'ani da sunna shine ka bi hanya madaidaiciya wanda take miƙeƙiya wanda manzala ta suna ya zanawa wato ainihin sahabbansa kamar da Abdullahi bin Mas'ud ya zana dogon layi kanana kananan layuka a gefe yace to wannan shine hanyar Allah na gefe gefen nan kuma hanyoyi ne na bata kuma akan kowace hanya akwai wanda yake kiran mutane zuwa ga wannan bata akwai du'a'un ala abwabi jahannam masu kiran mutane akan kofofin wutan jahannam in ka amsa musu sai su je ba to wayannan ko sune yan bid'a sune yan bid'a ai ba wanda zai je kama wa'azi ya ce jama'a ku yi bina bina halal ne ko ku yi sata sata halal ne ko jama'a a sha giya shan giya halal ne ka taba ganin malami yana wannan baka taba gani wannan to amma wanda zai zo ya koya maka shirka ya ce ka riki wani ba Allah ba wancan shi zai sa ka aljanna shine zai hana ka shiga wuta ya ce ga Allah ka nan ka manta kai ya ce wani ne zaka bauta wa ba Allah ba wani zaka daga hannu ka roke shi biya maka bukata ga sunan barjan yan bidiyoyi suna yin wannan to kaga so ne kenan za su kauda kai daga tafarkin Allah su mai da kai wasu hanyoyi wai na hanyoyin shortcut ne idan ka bi su kawai zaka shiga aljanna ba sai ka bi doguwar hanya ba so da haka in ka kama wani kawai kenan kai dan aljanna ne kana fata a kanka lokaci sallan ma da kake kawai dai kai ne kawai amma ba ita ne za ta kai ka aljanna so da haka wannan da ka rike kake so shine zai kai ka aljanna to kaga wannan wahayin shedan ai inda akwai wannan da manzala sa suma ya ga mana ai hanya mafi sauki shine ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullukum tadkhuluna jannata illa man aba قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى kowa zai shiga aljanna sai wanda yake manzon sama ya ce wa zai ce wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya bi na kuma wanda ya saba mini kuma ya ki shiga wuta to da haka in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake bi ba to ka tabbatar hanyar wutar jahannama ka kama ba hanyar wato ainihin aljanna bane saboda haka wannan rudu ne wasu ke ruda mutane ka bar qur'ani ka bar hadisi a ce za a tsora ka akan wata hanya wanda zaka tafi aljanna cikin sauki aljanna ba a zuwa cikin sauki manzon sama ya ce aljanna sil'atullahi ne wa sil'atullahi ghaliya abun sayarwan Allah ne abun sayarwan Allah yana da tsada saboda ka sai ka sha wahala kafin ka samu sahabbai ma da suka sha wahala kafin suka samu aljanna kuma mu ma sai mun sha wahala mun bi Allah sau da kafa kafin mu samu ubangiji ta'ala bai aiko mana wani mu yi masa biyayya ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan malami ne mai wa'azi in wa'azin ya dace da Qur'ani da hadisi kabi idan ka bi ba shi kabi ba Qur'ani da hadisi kabi idan wa'azinsa kuma ya kauce Qur'ani da hadisi so ka kyale shi domin idan ka bi shi zaka halaka sai ubangiji ta'ala yi فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ubangiji ta ce falamma hassa isa min al-kufra yayin da annabi isa ya fahimci kafirci a tare da su da kangarewa su yahudawa da sai ce man ansari fari allah wa zai taimake ni a cikin da'awar da nake yi zuwa ga Allah wa zai zo mu tafi da shi qala hawariyuna hawariyawa sai suka ce sune sahabban nanu ansarullah suka ce mu ne masu taimakon addinin Allah amanna billahi mun yi imani da Allah wa shahad bi anna muslimun ka shaida cewa mu musulmi wato annabi Isa alaihi salatu wassalam ya fahimci mutanensa sun dage akan kafirci sun doge akan bata sannan kuma har sun nufin da su kashe shi suna kulle kullen su ubangiji ta'ala ya sanar da wato annabi Isa alaihi salatu wassalam to shine sai a lokacin sai tare jama'arsa sai ce man ansari wane ne zai taimake ni zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wato zuwa ga da'awa na addinin Allah saboda da'awa kana buƙatar masu karfafa maka baya kafin ka iya yin saboda haka wa zai amsa ni ya zama yana karfafa ni wajen isar da wannan sako wato su zama daga cikin sahabbansa wanda suke karfafa shi shikenan hawariyawa sune asuya musa wato tatattu na al'umman annabi Musa sai suka ce to ai mu ne masu annabi Isa sai suka ce mu ne masu taimakon ka su da aka taimako ne akan me akan da'awa zuwa ga addinin Allah wannan kamar yadda ya tabbata a musnad na Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man rajulun yuwini hatta uballiga kalam rabbi fa inna quraishan mana'uni an uballiga kalam rabbi manzon kuma yace wane ne a cikin ku zai karɓe ni ya taimaka mini har na isar da sabon ubangiji subhanahu ta'ala, domin quraishawa sun hana ni da isar da sabon su ubangiji subhanahu ta'ala. manzala sama ya faɗi wannan yana maka. a lokacin ana tsungumar sahabbai baka isa kai wa'azi ba baka isa ka fito a fili ka ce kana kira zuwa ga addinin Allah ba sai ka samu kafure suna cutar da kai to manzala sama sai ce wane ne zai taimake ni kamar da annabi Isa ya ce man ansari ila Allah duka ce man rajulun yuwini hatta uballiga kalam Allah fa inna quraishan mana'uni an uballiga kalam Allah wa zai taimake ni na isar da maganar Allah domin quraishawa sun hana ni na isar da maganar Allah to a lokacin ba an karawa suka zabura suka ce ya rasulullahi mu ne zamu karɓi karbi bakuncinka kuma mu taimake ka saboda haka manzo sun sai hijira ya tafi zuwa gare su kuma suka bashi kariya suka ce za mu taimake ka mu baka kariya min al-aswad wal ahmar ko balarabe ne zo zai cutar da kai bai isa ba in ma bakin mutum ne bai isa zai cutar da kai manzo Allah sa ya samu mafaka a garin Madina to nan ma sun nemi su kashe shi ne sun kulla masa makirci mutum goma sha ɗaya sun zo gidansa da takobi suna jiran ya fito su kashe shi ubangiji ta ala ya hana su gan shikenan a lokacin ya fita da ya fita kenan bayan nan suka sake bin sa har Allah da ya sa manzala ta sama ya isa garin Madina mutanen Madina suka bashi kariya suka musulunta Madina ta zama dauda ta musulunci yanzu ne yake iko da wannan gari to shi yasa sahabban Madina yake ce musu al-ansar wato masu taimako so da sun taimaki Manzala ta suma sama kuma sun taimaki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma anan ne manzo ya samu karfin gwiwa na isar da da'awarsa da din yana yi kuma ana samun ci gaba sai dai akwai cikas a cikin tafiya akwai matsaloli to amma da ya samu ansarawa suka karbi bakoncin sa shi da sahabbansa to shikenan daga nan ma aka fara fita yaki Allah ta'ala ya shir'anta yaki shikenan addinin musulunci ya ci gaba to shine anan annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma yake tambaya man ansari ila Allah wa zai taimake ni wajen isar da sabon Allah shikenan wasu jama'a suka zabura daga banu Isra'il suka ce sun yi imani da shi kuma za su karfafa shi za su taimake shi suka bi wato hakkin da Allah ta'ala ya aiko annabi Isa da shi suka yi imani da shi suka yi imani da at-taura wayannan sune ake ce musu al-hawariyun wasu malamai sun ce ake ce musu al-hawariyun saboda kasancewansu sayyadin wato masu farauta ne sune hawariyun wasu suka ce a hawariyun li bayadi thiyabihim da tufafin su fari ne ka san kalman abun nan hur suna nuna abun nan farin farin abu bakin bakin abu da farin farin abu suka ce to tufafin su farare ne shi sa aka ce musu hawariyun wasu ma suka ce a ma'anan al hawariyu shine annasuru mai taimako wannan shi aka fi dayarwa Kinan al hawariyun an nusara wanda suke taimakawa wato ainihin annabin Allah suke taimaka annabi Isa alaihi salatu wassalam kamar yadda manzon Allah shi ma yake da al-ansar waɗanda ainihin suke wato taimakon sa saboda haka annabi Musa shi ma yana da annabi Isa yana da hawariyun ya zo a hadisi a cikin sahih Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulli nabiyyin hawariyan wa hawariyat zubair yace kowane annabi yana da mai taimakon sa mai taimako na shine zubair wato zubair bin awam so da haka kenan hawariyun ana nufin mai taimako waɗannan bayan Allah su ne asfiya Musa tatattu cikin jama'ar annabi Isa kai akwai wato su ne Isa su ne suke taimakonsa shi yasa Allah ta lafi qala al hawariyuna masu taimakon annabi isa abokanensa sai suka ce nanu ansarullahi ai mu ne masu taimakon addinin allah amanna billahi mun yi imani da allah wa shakka shaida bi anna muslimun mu masu miƙa wuya ne ga allah masu miƙa wuya ne a gare ka so da duk abin da kace mu yi zamu to kowane annabi yana da wannan don manzon allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa su suka taimake shi wajen isar da da'awarsa su suka taimake shi saboda haka lokacin da ake ya ake haka rami na gololo na kanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a haka wannan rami domin kada kafirai su su shiga cikin Madina su kurmushe saboda yawan su manzon Allah ya sa su suna aiki dire da rana manzon Allah sama in yayi sammako sai zai samu su riga shi duk sammakon da ya sai samu wa'annan bayan Allah sun riga shi zuwa suna ta tuno suna ta tuno sai ce Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirin ya Allah babu rayuwa sai rayuwa ta lahira ta gafartawa an sarawa da muhajirun wato an ansarawa da kuma wato ainihin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina to me suke cewa sai su ce nahnu alladhina bay'u muhammada ala jihadi ma baqina aban sai da mu su sun riga sun yi manzon Allah mu baya akan jihadi matikar suna da rai matikar suna da rai to za su sun sallama manzala ta kuma duk abin da yake su za su to kuma da su ne aka ɗaukaka wannan addini duk inda aka tura su za su ne sun kare manzon Allah ta kuma sun kare addinin Allah har addinin ya zo mana shi yasa suka fi kowanne ne daraja a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mai daraja sama da sahabi asubatu la ta'alla yajiduha shay'un wato kasancewa mutum sahabi babu wani abu da ya daidai da shi abe a daraja shi yasa yana daga cikin abun mamaki ne yan shi'a da suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu wani malami ya ce da zaka tambayi nasara man khairukum suwaye mafi alkhairin ku ko nasara za su ce hawariyun sahabban annabi Isa amma da ka samu yan shi'a ka ce wa ya fi kowa shari cikin al'ummar manzon Allah sallallahu sai su ce maka sahabbansa wanda kuma su suka taimake shi wanda manzo Allah ya ce Allah ya zabe ni ya zaba mini sahabbaina kar ku kuskura ku zagi sahabbaina ta tasubbu ashabi والذي nasu محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أود ذهبا ما بلغ مد عدهم ولا نصيفه karku zagi sahabbaina da ɗaya daga cikin ku wato zai ainihin ciyar da dutsen uhudu na zinari fi sabilillahi ladan sa bai zai kai mudu dai wanda sahabi ya bara manzo sama yayi kashe ni akan wannan saboda aka bayan da za a yi darajanka ko ta ka ta kamo wato ainihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi to saboda haka aka nan su ma wa'annan mutanen annabi isa wasu ke bantattun mutane ne wanda ubangiji ta'ala ya kore masa su suke ainihin wato taimakawa addinin su. ubangiji ta'ala ala ce sun ce rabbana amanna bima anzal ya Allah mun yi imani da abun da ka saukar wattaba'na rasula kuma mun bi manzon ka faktumna ma'a shahidin ka rubuta mu tare da masu shaida wato ana suna tabbatar da imanin su ga Allah subhanahu wataala da kuma imanin su da Annabi Isa alaihi salatu wassalam kuma su sun sun yi tawassuli da wannan imanin sun dogara ga Allah subhanahu wataala za su bi Annabi Isa alaihi salatu wassalam sau da kafa duk inda yake su je za su je yasa suka ce ya Allah ka rubuta mu daga cikin masu shaida mun shaida da wato kaɗai ta kanka cewa kai kaɗai ne abun bauta sannan kuma mun shaida da manzonka mun gaskanta annabi Isa alaihi salatu wassalam manzon Allah ne kuma kai ne ka aiko shi sai Allah ta'ala ce wa makaru wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin ubangiji ta lace wa makaru wa makar Allah sun yi makirci yahudu don su kashe annabi isa alaihi salatu wassalam wa makar Allah Allah ya mayar mutu da makirci wato yana musu tarko suka shiga sannan ya kama su da hukumansa wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen mai mummunan sakamako akan makirci saboda duk makircin mutum da wasu dabarunsa ubangiji ta alafi shi dabara makirci shine ka cutar da mutum ta wata hanya koyayya to idan ka koyi wa dan adam ba za ka koyi wa Allah subhanahu wataala anan ubangiji ta'ala yana gaya mana sharrin yahudu ne waɗanda suka yi kokarin su kashe ainihin annabi Isa alaihi salatu wassalam amma ubangiji ta'ala ya tseratar da shi daga sharrin su ya dauke shi zuwa ga sama ba tare da sun cutar da shi ko kaɗan ba Allah ta'ala ya jefa wani kamanni ga wani a jikin wani mutum wanda wannan mutumin aka kashe ba annabi Isa alaihi salatu wassalam sa ubangiji ta dace wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dhann wa ma hmm? illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yakin ubangiji ta'ala yace ba su kashe annabi Isa ba alaihi salatu wassalam ba su kashe shi ba kuma wa masa da ba su tsire shi ba yadda suke tamari walakin shubbi halau sai dai an kamanta musu wani mutum ne sai suka yi shi shine annabi isa sai suke ta sabani ma shi din suka kashe ko ba shi suka kashe ba ba su kashe shi ba tabbas yaqini sai dai zato suke wasu malamai sun ce akwai wani mutum mai ha'inci wani munafiki maha'inci a cikin mutanen annabi isa to suka gama shirin su za su kashe annabi isa alaihi salatu wassalam yana wannan ɗakin sun tabbata yana ɗakin tare da sahabbansa sai Allah ta'ala ya ɗauki kamanceceniya na annabi isa sai ya sa masa sai Allah ya ɗauki annabi isa ya bude wani wudu aka ɗauki annabi isa zuwa kasa shikenan da aka zo sai aka kashe wannan mutum wani mutum yana ce masa yahuda wani mutum ne mahalici wasu malayan suka ce ba haka bane annabi isa alaihi salatu wassalam ya zauna tare da sahabbansa ya san yahudawan nan za su zo su kashe shi to sai kuma aka masa wahayi cewa ubangiji subhanahu wataala zai dauke shi sai annabi isa ya ce wane ne za a sa masa kamanceceniya na a sa masa siffata idan an zo kashe ni a kashe shi a dauka cewa ni ne idan yayi haka zai zama abokina a aljanna wato za mu shiga aljanna tare da shi ina tare da shi sai wani matashi sai tashi ya ce ni ne to annabi isa kaman ya ga yayi karami sai sake maimaitawa ya ce wane ne zai yadda a sa masa siffata ya yi kama da ni ni a ɗauke mini wannan idan an zo za a kashe ni a kashe shi a maimakona ya zama abokina a aljanna ba wanda ya motsa sai shi wannan matashi ya sake tashi ya ce ni ne annabi ta ya sake maimaitawa na uku ya ce wane ne za a sa masa kamanni na ya zo a abin a sa masa kamanni na a zo a kashe shi a maimako na a zan zan lamunce masa cewa zai zama abokina a janna shikenan wannan ban Allah ya sake tashi ce shi ne shikenan sai aka sa masa kamanceceniya annabi Isa alayhi salatu wassalam to da kai Yahuda da suka zo sai suka kashe shi da suka kashe shi su sun dauka annabi Isa ne to amma dai wasu su sun yi shakka domin fiskan ne irin na annabi Isa amma jikin ba irin na annabi Isa ba sai yasa sai suka yi sabani kamar yadda ubangiji ta ala ke fada suka yi sabani kace annabi Isa suka ce a ba annabi Isa bane da haka kenan ba su da yaƙini sun kashe annabi amma dai sun tafi akan cewa sun kashe shi su yahudawa shi kuma su kuma da tsara su ma jahilai cikin su suka ce sun kashe annabi isa alaihi salatu wasallam saboda haka sai aka ainihin sa masu sai kenan ne suke sa wannan cross din a wuyan su shaidan cewa an kashe annabi isa har an tsere shi to wannan jahilcin su ne sa suka yadda da wannan wai annabi isan Allah ne kuma sun ce dan Allah ne amma kuma sun yadda Yahuda sun kashe shi saboda yaya za a Yahudu ya kake Allah shi kake bauta ba amma ka da kuma an kashe shi har an tsire shi har kana sa cross a wuyanka wani irin jahilci ne wannan ha to kana kana bauta wa mace ce kenan wanda aka kashe kaga jahilci biyu farko dai ba a kashe shi ba na biyu kuma bai cancanci a bauta masa ba shi ba Allah bane ba dan Allah bane kuma kai ka yadda cewa an kashe shi to wannan matashin shahada yayi shikenan yace a kashe shi shikenan zai zama yana kusa da manzo Allah ta sallama abin da yana kusa da annabi Isa amma mu akwai abin da za ka wanda bai kai wannan ba sai zama kana kusa da manzon Allah ta sallama a aljanna wani ya zo ya tambayi manzon Allah ya ce ya rasulullahi inni as'aluka murafaqataka fil janna ya rasulullahi ina son ya zama ina kusa da kai a aljanna ya zama ina abokinka a aljanna manzon Allah sai ya ce masa awa ghaira zalik akwai wani abun da kake so banda wannan sai ce huwa zaka ni iya abun da nake so kenan idan ga ni ga ka aljanna sai ce fa inni ala nafsika bi kasrati sujud to ka taimaka mini wajen yawan nafila in dai kana yawan nafila zaka samu wannan matsayi to da haka sai mutum dage da nafila sai zama yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a aljanna so da haka yahudu ba su kashe annabi ita ba kamar yadda Allah ta yace barrafahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima Allah ya dauke shi ne zuwa gare shi ubangiji subhanahu wataala mabuwayi ne kuma mai hikima ne to shi yasa duk wanda yace an kashe annabi Isa to kaga wannan jahili ne amma Allah ta'ala ya dauke abun sa ne kuma yazo a hadisai ingantattu annabi Isa zai take dawowa zai dawo cikin duniyar nan saboda haka ba a kashe shi ba kafin duniya ta tashi sai annabi isa ya dawo sai ne daga cikin alamomi na tashi alkiyama kuma idan ya zo zai yi hukunci da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kama wa'azi yana hukunci da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a hadisi cikin sahih bukhari manzon Allah kuma ya ce wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryam hakaman adala fa yaksuru as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yadhu al-jizyata wa yafidu al hatta la yaqbalu ahad yace na rantse da wannan raina yake hannunsa annabi isa ya kusa ya dawo zai yi hukunci hukunci na adalci kuma da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya karya cross masu sa cross a wuyan goyi an tsige an tsire annabi isa sai a sai kakkarya ke ce karya kuke yi sannan ya kashe aladu da suke kiwo suna cin sannan ya sanya jizya sannan a lokacin dukiya za ta yi za ta yi yawa har yadda ba za ka samu wanda zai karbi sadakar ba ko kyautan ka ba shi yadda ake neman kuɗi ne zai zo ya baka miliyon ɗari ka ce kai da jiya ka zo da na karba sai ya bani da bukatar su ya gama zagaya ba mai karban ta kaga wannan alamar tashar kiyama ke wanda yake zo kuɗi ba su da amfani ba su da amfani a ƙarshen duniya ga kuɗin nan kana neman su amma ka ce wallahi da jiya ne da na karba amma yau ba na su. ka zagaya ko ba ka samu mai karba ba to duniyan ta zo me ta zo tashi kenan gaba ɗaya so annabi isa zai dawo kuma wannan abu zai tabbata to sai suke suke inkari suke shakkan wannan abu wai annabi isa to in ya dawo a annabi zai dawo ko ami domin annabi ne manzon Allah ne karshen annabawa ko in kuma a malami zai dawo ya zama ba annabi ba amsan shine a annabi zai dawo kuma ba shine annabi na karshe ba domin ya zo yayi annabtansa kafin manzon Allah sa sama yayi da'awarsa kuma zai yi shari'a ne da hukuncin manzon Allah sa sama da littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ainihin zai yi shari'a kwanakin baya na yi bayani akan abin da ya shafi santar da muke ginawa ita ce al-hikma islamic santa, wanda yanzu mun sa condition na ginin masallacin kuma mun sanar mun ba da account number kuma yan uwa suna da tuturo kuɗi Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda ya turo kudin sa ya shiga wannan account din so da haka a yanzu ma zan sake maimaitawa account number din shine 0 guda uku kenan sai 1 sai 8 sai 7 sai 8 sai 3 sai 1 sai kuma 0 wannan shine account nomba din kuma wato sunan afani shine Nibago Community Juma Mosque ko da ko wannan shine wato account number idan ko mutum yana sai dauki nauyin wato wani bangare na gini din yana bukatan sai ya yi magana da wayanda suke kula da wuraren to ga nan abun nan ga nan ba da zai tuntuba 070 30 63 070 00635493 nan ma alai shaibu dauda sannan namba ta biyu shine 080 69832420 080 ka da abu mai labure alhaji abubakar mai labure wannan nambobin idan ka tuntube su kana buƙatar magana da ni za a haɗa ka da ni wannan ba nan ba ta bane to za ka mai buƙatar daukan wani ɓangare ko ya kai wani kaya wanda yana buƙatar a buɗe su to kafin a ajiye to sai ya tuntubi waɗannan wato ainihin nambobi da yake sai turo wani taimako na wani ɓangare da zai ɗauka na musamman to in ya tuntubi wannan nambobin in ma yana buƙatar a haɗa shi da ni insha Allah za su haɗa shi da ni sai mu tattauna akan abin da ya shafi wato ainihin wannan harka muna fatan ubangiji ta'ala ya saka kowa annabawa da alkhairi waɗanda suka turo sakon su sakon ya iso Allah ya saka musu da alkhairi kuma kofa abu ne take sadaka ce jariya in ka sa ka har bayan ka mutu da zai dinga zuwa maka ubangiji ta Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da wata uku ne ko kuma sai na haihu bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala duka matan da aka sa aka sake ta da ciki to shine ta haihu shine aikin iddanta wa ulatul amali ajaluhunna an yadana ba ko masu ciki inda su shine su sauke cikin gaba da saboda haka ba maganar watanni ne ba za ki je ki aure kina da ciki ba na'am wannan yana cewa malami ne na sanya kacin naira dari a hamsin dina sai aka bani dari hudu ya matsayin wannan kuɗin aka ba shi eh. ya sa dari a dina sai aka shi dari hudu eh. to da gida kamfani suka ba shi kyauta kaga halal malal ne wannan yake cewa wannan yake cewa malam ni ne a ko ina ina matsayin Allah yake cewa shin ya halatta abi wanda yake wulakanta iyayensa sallah to ya halatta abin shi sallah amma ya sani dai yana cikin hadari kwarai da gaske domin banda haƙƙin Allah ta'ala babu wani mai haƙƙi kuma kamar iyaye saboda haka in yana so ya shiga aljanna dole ya sani wa iyayensa bai amma in ka kama ka bi shi sallah in ka bi shi sallah ka tayi wannan take cewa mara ina matsayin mata masu aske gidansu saboda su yi ado haramun ne gyaran gida ko gira ko aske shi domin ya zo a cikin hadisi cikin matan da manzala kuma ya la'anta akwai almutanammisat su sune masu gyaran gira wanda suke aske gashin su wannan haramun ne a musulunci Allah ke cewa malam ina so a yi mini bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rajin suna lokacin da ya samu karuwar haihuwa manzala ta suna bai taba taron suna ba an haifa masa ɗansa Ibrahim Mu'azzam da ya fito masallaci ce je an haifa mini ɗana sa masa sunan babana Ibrahim ko da ka babu taron suna a zamanin manzala sai dai a sa sunan kawai wannan take cewa malam ina roƙonka da ka yi wa mijina addu'a kuma ina roƙon waɗanda suke ka da su yi wa mijina addu'a domin yana ƙoƙari wajen kula da rayuwarmu bayan malam bayan nan ko ina so ka yi masa nasiha malam bangaren karatu kan bai da kokari domin ko karatun da kake gabatarwa a wannan masallaci ranar lahadi mijina baya zuwa malam ka masa nasiha kuma yana nan yana jinka to <laughs> to alhamdulillah ya tsaya da haƙƙin iyalansa wannan abin a yaba masa ne kwarai da gaske kuma abu ne wanda za a karfafa shi a gwiwa ya ci gaba da yi wanda ya tsaya har matarsa tana yabonsa akan abin da ya ke yana iya kokarin sa sannan na biyu kuma ka iya kokarin ka dinga zuwa inda ake karatu don ka fahimci addinin ka idan ka san yadda za ka tsaya da haƙƙin iyalai ka sai ka san yadda za ka tsaya da haƙƙin Allah don haƙƙin Allah kuma yana gaba da haƙƙin iyalai to da haka ka tsaya ka san yadda za ka gyara addinin ka ya fi komai muhimmanci kuma Allah ya saka maka da alkhairi a bisa kyautata iyalin ka da kake wannan take cewa malam tana da ciki ne ta kusa haihuwa sai wani ruwa yake fita daga al'auranta shin ina ina labarin azuminta da sallarta to ruwa wani iri in dai ruwa ne kawai irin wanda ya sawa fita wa farjin mata wannan ba karya azumi wani ake masa da farji amma in sha'awanta ne ta ta fitar da mani ko mazi kaga azumin da ya kare amma in ruwa ne wanda irin ya saba wannan ba matsala bane wanda yake cewa malami na kasance ladani ne a masallaci a angon sai na ji jita-jitan wai ladan baya arziki ana ina gaskiya wannan labari aya <laughs> ba gaskiya ba ne kawai abin da ke faruwa galibi fakirai ne suke ladan ba wai ladan baya yin arziki ba a yawanci in ka samu ladani to dama sai in fakiri ne ke da ya zama ladan amma ba a taba samun wani mai kudi a ce yana kiran sallah kuma a ya talauce ba wannan ba gaskiya bane ko da ka kiran sallah baya kawo talauci wannan fahimtar bare bare ne amma babu shi a shari'a wannan yake cewa malam ashamfan raka nawa ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tahajjud to sha mun bata da iyaka rakawoyinta don manzon sama yake salatul layli masu wa masana sallan dare raka'a biyu ka sallame biyu ka sallame in ka ji tsoron asuba zai fito sai kai raka'a daya zancen da yafi inganci sallan dare da ta azumi da ba ta azumi ba bata da iyaka sai ka dau gurgurdun abin da zaka iya amma shi dai manzon suna sama raka'a goma sha ɗaya yake ta take ba a karawa ko a ramadana ko ba a ramadana ba amma lokaci yana yin sha'u so da haka yana yin su dogaye ne yadda kai kila zaka iya raka'a dari ma baka kai tsawon tsayawan da manzon Allah Allah ta sama yake ba don sa suna kumbura su fashi to da haka kai tunda baraka za iya doguwar tsayon ba sai ka dauki adadin rako'i masu yawa idan kai sallan tarawih ya halatta kai sallan tahajjud in ka da azumar ka 20 kenan domin sallan dare ba ta da iyaka manzala kuma yayi sallan tahajjud yayi wani aishi sallan sama duka tahajjud ne domin sai an yi bacci an tashi yake tashi yayi wato ainihin sallan sa kuma ya halatta kai jami'in sallan tahajjud a watan ramadana kawai amma a sauran watanni ba za ka gayyato mutane ka sai ku zo mu yi tahajjud ba sai dai idan mutum yana tahajjud sa za ka iya jona masa ko ne jona masa wannan bai zai ce me yasa kai ba in ba hada baki su kai ba wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa malami ne na shigo masallaci a lokacin sallan asbahi na tsawar an fara ta da ikama shin zan shiga sallan asbahi ne ko kuma zan je gefe yin rakata da fajr idan an tada sallan asbahi kawai ka shiga sallan asbahi in an gama sallan ya za ka iya tashi kai rakatun fajr ko kuma idan rana ta dago lokacin da ake sallan wala hafi karama amma kar ka tsaya wato yin wannan nafila saboda maza sun ce idza uqimatis sala fala salata illa al-maktuba in an kai da sallah babu wata sallah sai wacce aka wato ainihin wajabta sai masu roƙon addu'o'i akwai wata mata da ba ta da lafiya ana roƙon tana roƙon addu'a Allah ya ba ta lafiya sai masu jarabawa su ma suna roƙon malam da ya taimaka musu da addu'a wanda suka nomi addu'o'i Allah ya biya masa bukatun suna alkhairi kuma Allah ya biya masa bukatun suna alkhairi kuma ta wani faɗi suna banki ba banki ne jahil ba kamar yadda muka faɗa wancan ba Allah ta'ala ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين